maimakon ya ci kaɗan halak ya rike ta sai ya gaza faɗa yake mahajiya sosai har suka je gida ko kala ta kasa cewa Allah sarki saif ya ma ustas shakar mutunci ya nemi kai shi lahira amma ustas ya ki sakin Aisha haka saif ya gaji ya kyale shi ya bar gidan da niyyar zai sake dawowa ustas kwanciya ya akan kujera ya fashe da kuka Khadija ta fito tana kallon shi Ta ce a yanzu ma ka fara kuka wallahi azzalimi ashe ita ma zaluntar ta kai kamar ni Allah na gode maka da yayanta yake ma wannan mugun dukan da yayanta yake ma wannan mugun dukan ustas ya dago a fusace tare da tashi ya fara falla mata mari ko ta ina daga baya ya fara kokarin zaro caja ya zane ta ta kwasa da gudu kicin ta dauko omo ta watsa mai ga fuska ihu ustas ya sanya yana birgima sai mu shige cikin ci gaba da labarinmu maganin da Najib ya bashi ya dauko yayi yi ɗakin Khadija yanda ya barta haka ya iske ta ya yi amfani da fitilar wayarsa wayarta ya haska ta sosai idanuwan shi ya rantse a gaban shi na faduwa da sauri ya dauki dan farin abin ya tura mata ido Khadija ta rantsa tare da bankarowa ta ce wash sannu kaji ta faɗa cikin magagin bacci jikin ustas rawa ya fara astaghfirullah ya ce yana komawa gefe ya zauna har kusan ukun dare kane bude a hankali ya fiddo kamas kenan a cewar ustas salati ya sake tare da furta ni abdullahi na auri yar iska matar kwarto ina ba zai taɓa yiwuwa ba ba wanda na taɓa yiwa wallahi da karfi ya sa hannun shi ya kai ma Khadija duka a cinya ihu da sa tare da cewa wayo my love me ubanki ne my love ba ni ba uban wa ya ciki ya cinye ko saura bai bari ba dan uwarki har ni zaki ce ma an miki asiri shine har da siffanta min yanayin matata ta arziki diyar mutunci don ki ja in fara zarginta ko ko alamar tsoro babu a jikinta sai ma dariyar da ta yi ta ce kai tsaya mai kan siminti kai bin dokar Allah kake balle ka ce wai sai ka samu yanda kake so to bari ka ji babu alakar da ke tsakanina da mai shari'a sai mutunci mutunci shine ya haɗa uwata da shi don kwastoma don kwastoman shi ce a da ba yanzu ba yawwa sauran labarin daga baya kaji jikin ustas rawa ya fara ya kamo Khadija zai fara doka da sauri ta lalubo wayarta ta ce tsaya tsaya kaga wallahi tallahi hannunka na kaiwa jikina sai na watsa ma duniya shi ta faɗa tana kanga mai bidiyo da ta yi mai ido ustas ya zaro cikin kidima da tashin hankali murya na rawa ya ce ke ni kika ma haka ni mijin naki eh na maka kuma kai kake ɗaukar ka a matsayin mijina amma ni yanzu kai ba kowa bane a waje na face abokin hamayya da ATM ɗina don ina so in ɗaga daraja ta ta mace a wajen kawaye za ka siya min mota ka bani kuɗin da duk na nema idan ba haka ba sun saki bidiyon nan kar kuma ka yi tunanin wai za ka anshi wayata ko ka fasa ta <laughs> ni ba wawuya ba ce tuni na kai ta ma'adana ta yanda ko kashe ni kai a bayan raina wani zai zame min garkuwa tsoro mai tsanani ya shiga zuciyar ustas jin abin da ta ce salati ya fara tare da fashewa da kuka ƙasa ya zauna tare da dafa kansa ya ce yau ni wace irin mace ce na aura ke wace iriyar azalima ce macuciya na aura na wulakanta mai suna na ɗauki gaibu ya fashe da kuka sosai Khadija na roke ki da Allah ki goge hoton nan bai dace ba ki nuna ma duniya tsaraici na ni koma me kimin na hakura zan zauna da ke kai hakuri ustaz ba zan iya gogewa ba har sai ka biya min bukatar duk abin da na ce ma idan ba haka ba wallahi iyayenka ne farkon waɗanda zan fara kaimawa sai abokan kasuwancinka kai ka san kunya kuma kai za ta dama hakuri ya fara bata ta karkace tare da miƙa mai hannu ta ce ba nake ɗin ɗakin ka ina so in ga meye a ciki cewar Khadija ustaz ya ce kamar ya in baki makullin sirri na ok haka ne Sirrin ka ne ustaz ka rike kaji ni ma kuma zan yi abin da na yi niyya cewar Khadija mamaki sosai ya kama ustaz wai wani irin bacci ne ya kama shi da har ta mai wannan iskancin bai sani ba ko dai ya ba ta takardanta ne ta tafi ko ya anshe wayarta to kuma ta ce akwai wajen wasu me mafita shi kadai yake kidin shi babu mai bashi amsa Khadija ta yi kwance tare da cewa zo mu raya sunna ba zan zo ba banza mahaukaciya mai sayar da kimar ta ta ya mace eh na siyar ustaz kuma na yi ciniki sosai cikin masu saye kuwa har da kai ustaz mijin Aisha da Khadija kai ka ɗauka a banza zan aure ka ko wankan arziki baka iya ba hmm. ka san me hausa make hausawa ke cewa da rashin tayi ake barin arha auren ka da nai duk cikin kasuwa ne kuma makaranta kuma makaranta zan buɗe mata musamman wanda zaka koyi darasi a ciki sosai ki har kin isa ki koya min darasi bar ganin kin bar ganin kin min wannan iskancin ki tunanin zan yi miki wani biyayya ko sisi na ba za ki ci ba wallahi saboda wanda ni na fasa wanda ni na fasa ta a kwalinta ma ba ta ci kuɗi na ba ke jaka ba za ki ci su ba ni ban ma taɓa ganin budurwa a wawake kamar tsohuwar rijiya kamar ke ba kaza ma kawai dabba jibiyan da kike kwana ba lalle ba lalle bane in kin yi kwanciyar in kin yi addu'ar kwanciya ba ma haka nan na sa tsarkakakken jikina a naki wallahi mutane na cin mutane na ce aljanu na ci wajibi ne ma in yi wankan tsarki yanzun nan ha ha ha ta saki dariya mai amo tare da durowa daga kan gadon da karfin bala'i ta yi ma ustas wata iriyar shaka tare da sunkutar shi baki daya ta jefa a kan gado ihu ya suke tare da cewa baki da hankali ne kubura da zaki kwashe ni kamar kayan datti ki watsar da ni akan karfan gado ba kya ma tunanin karyar da ke hannuna wata iriyar dariya ya ji an ɗauka cikin ɗakin baki ɗaya zuwa can ya fara jin kuka-kuka Kyarma jikin shi ya fara ganin siffarta ta soma wata iriyar ta koma wata iriya marar kyan gani. Cikin muryar yara Khadija ta ce lokacin wasan mu kake mana hayaniya bari ka gani. Kan ustas ya ce wani abu ya fara jin bulala ko ta ina kururuwa yake ta neman agaji amma ina duk sanda zai doshi hanya da niyyar fita baya samu sai ga ta canza. Wata ba'u ta talishiya na alamulki Suleiman ya fara karantowa yana yi yana tsalle yana tsallake aya har Allah ya taimake shi ya samu hanya karab ya fada kicin ya mai da kofa ya rufe zaka ci ne kai ma ya ji an faɗa a bayan shi ihu ya sake ganin wasu halittu dukul dukul kamar yara suna yowa wajen shi kansu iso ya sume a ƙasa sanyin asbahi ne ya bugi ustas a ɗimauce tashi yana kallon kicin ɗin babu abin da ya gani da sauri ya buɗe ya fita a falo ya ga khadija ta sanya tawul fari ta yi zaune tana latsa waya satar kallonta ustas ya fara yana bi ta gefen gefenta yana so ya shige ka yi waya a kawo min kaji ga mai aiki nan na yi waya za a kawo min cewar khadija tsayawa ya jin abin da ta ce ya ce ba za a kawo kaji gidan nan ba kuma me kika iya dafawa balle ki ga dara a kawo miki kana a tsari na babu wadda za ta zo min gida da sunan aiki ta yi zaune ta sa min ido tana ganin shiga ta da fitata tana kare min kallo tana lura da mu'amala ta da iyalina babu wannan magana ido Khadija ta dago ta kalli ustaz amma wuta yaga idan ta nayi take a firgice take firgici ya kama shi tsawa ta daka mai wanda har sai da ta sa karfan labulan ɗakin yayi tsalle ya faɗo bisa kan ustaz ji kake kwal kamar an buga mai kwalba salati ya sake tare da durkushewa dan shi ya zata aljanu ne ma suka faɗo kansa ya ce ku yi hakuri zan fita in siyo yanzu ba za ka fita ko ina ba ka sanya a kawo min abin da zan karya da kuma kajin cikin kyarmar jiki da irin yadda yake ji wasu su kuwa yake jin wasu sukuwa sukuwa akan shi ya ce to to to shi kenan. cikin sauri ya ɗauki wayar shi ya yi wa nafi'u waya tare da cewa ka yi sauri ka kawo min kaza guda zan ba mayun aljanu gigitaccen mari ya ji an ɗauke shi da shi wanda ya sa ya saki wayar kasa khadija ce ke ta huci lafiya kalau take a siffarta cikin tsawa ta ce ma ustaz wace ce mayya tashi ustaz yayi ya ce yauwa kin dawo daidai wai ni kam me ke damun ki dama kina da rauhanai harara ta sakar mai tace ce da Allah malam ka kawo min abin da na faɗa maka kaji ba zan kawo ba dama ba dan ke ba ba kuma dan halin ki ba sai dan mayun ki da ke son nama kuma a yanzu ba zan baki komai ba kan Khadija ta yi magana ya ji an murɗe mai hannu mai ciwo kuka ya sanya yana daddafa hannu Khadija ta ce ya kace za ka sa a kawo ko a'a zan sanya ya furta da karfi take hannun shi ya sake cikin sauri ya sake daukar wayarsa ya kira Nafi'u cikin mamaki Nafi'u ya sake dagawa ya ce wai mai gida yau da kanka tace in zo gidanka kai dan ubanka kai abin da na ce maka kaji Ustaz ya faɗa da karfi insha Allahu ga nan zuwa Nafi'u ya ce ya kashe wayar cikin 'yan mintuna Nafi'u ya kwashi kuɗin ya je kasuwa ya sayayya ta ban mamaki don haka nan ya ji kamar ana ingiza shi ko kifi kwali ko kifi kwali guda ya siyo nama kuwa rago ya siyo kato aka gyara shi ya labto kayan ti sai da ya kaso dubu ɗari biyu ya iso gidan ustaz cikin nafif da karfi ya buga gidan Khadija ta fito ta buɗe murmushi ta sakar mai Nafi'u ya sunkuyar da kansa tare da fara fito da kayan ya aji. ya gyara ko yana kokarin juyawa ta ce ka tsaya zai sake aikenka ta shiga ciki ta iske ustaz ya buga tagumi ta ce zo ka kwashe kayan kana yanzu nake so a kawo min motar ya ɗago a fusace zai yi magana makogoran shi ya shaki, da gudu ya yi ɗaki ya kwaso kuɗi ya bata ta fita tare da cima nafi'u shiga da kayan ciki yana shiga ta yi ma ma'aruf waya sai gashi ya fito ta ba shi kuɗin duka ta dawo cikin gida rai a bace ta zauna ta ɗora gaba ɗaya kan ɗaya ta ce ya kamata ka saki matarka don kai nawa ne ni kaɗai ido ustas ya zaro ya ce ai a wannan gabar baki isa ba wallahi ubana ma yayi bai yi nasara ba ba aljanu ba ko bishiyar kuka ce kam a kanki ba zan saki matar arziki ba ke bari ma fa ganin ina kyale ki wallahi tallahi yanzu zan yi maganin ki irin murda hannun nan da aka yi min ɗazu ita ya sake jin an yi mai tun yana zaune akan kujera har ya faɗo yana wallahi ba zan sake ta ba murda shi ake sosai zuwa wani lokaci ya ji za a gashe shi ya ce na sake ta saki ɗaya aisha amma ina nan dawowa gare ki murya sama sama ya ji khadija ta bushe da dariya tare da bashi takarda ta ce maza rubuta yanzu akai mata cikin sauri Ustas ya fara rubutu yana gamawa ya wurga mata ɗauka ta ta karanta ta sheke da dariya ta shige ɗaki ta yi kwanciyarta hankali tashi ustaz ya fara salati tare da astaghfirullahi wai ni kan me shirin faruwa da rayuwata ne na saki aisha to in kama wa ina ba zai yiwu ba gwara in saki wannan yar iska da karfi ya tashi tsaye tare da nufar ɗakin khadija amma yana zuwa bakin kofar aka rinka ɗauke shi da wasu mahaukatan marika nan daret ya dawo falo ya zauna kuka ya fashe da shi tare da dafa kai yana haka ya ji sallama a kan shi da sauri ya ɗago kansa wata zubgegiyar mata ce ya gani baka kiran da ita fuskar ta sai maiko take kamar sabon kuli ina wuni ta ce da ustas da sauri ya yi kasa da kansa don wani irin faduwa ya ji gabansa ya yi me kike so matar ta ce ba komai ni zan rinka mahajiya khadija aiki ne maza ki fita ki bar gidan nan bana so cewar ustas kayawa zaka hana ta bacin kai kanka sai yanda yi da kai ki wuce ki shiga ki mun felfesu da ti da ya sha kayan kanshi sosai to hajiya matar ta ce khadija ta mai tsaki ta wuce ɗakin ta ta kwabe ta ci gaba da surutu Saif na kwance ya ji kamar ana mintsinin shi da sauri ya tashi ya ɗauki bindigar shi don ya yi alkawarin yau mutum Ustaz bai ba a shiga karda ba sai ya fara sai ya fasa mai kafa singlet singlet ne a jikin shi sai turikwata duk wata kirar karfi ta bayyana a jikinsa da sauri ya fada mota ya fusge ta da karfi sai gidan ustas gudu yake baka kautawa har ya so gidan ustas ko fakin bai gama ba ya buɗe motar ya fita da karfi ya tura kofar ta buɗe, ya afka ya kwaɗa sallama cikin kuka ustas ya amsa sallamar sif bai tsaya komai ba ya fada dakin fuska a ɗaure, ya ce ba ni zan wuce kuka ustas ya fashe da shi tare da cewa dan girman Allah ya sai billahi kai hakuri ka bani matata ta arziki daga jiya zuwa yau ni kadai na san irin bala'in da na shiga a gidan nan ashe amaryata bishiyar tsamiya ce a kanta wallahi ban taba sanin mahaukaciya ba ce sai jiya ko bacci ban ba ka ji hannuna yanda ya sake kumbura dan allah ku yi hakuri ku faɗa min inda matata take na yi alkawarin yi mata duk abin da take so kai dakata dan iska ya muka yi da kai jiya khadija ta ce tana fitowa hannunta rike da barar takarda Saif ta miƙa mawa tana kallon shi tana lasar baki kamar mayya ta ce ungo jiya ya ce min baya baya ƙaunar matar nan har abada daga baya ya rubuta mata wannan takardar ya bata ko ba haka bane ustaz ya buɗe baki zai yi magana ta daga mai ta daka mai tsawa tare da zira mai idanunta da suka koma bakake baki ɗaya haka ne cewar ustaz cikin cewa. Saif ya ce masha Allah hakan ma yayi daidai sai na zo kwasar kayanta anjima ya sanya kai ya fice ustaz ya fashe da wani irin kuka mai tsuma zuciya ya zo tashi ya fita Khadija ta mayar da shi da karfi ya zauna ita ma ta zauna tana huci Saif bai wuce ko ina ba sai asibiti yana zuwa ya ga su umma a bakin kofa suna ta kai kawo hankalinsa a tashi da sauri ya karasa wajen sai ce umma lafiya cikin kuka umma ta ce Aisha ta tashi tana ta buge-buge Saif ina tsoron abin da suka faɗa ya tabbata take idan Saif ya ji har wani shining suke ya ce umma ko dai in yi ko dai in yi magana wajen aiki na su bani albashina na tsawon shekara ɗaya mu fitar da ita kasar waje abdul ya ce kuɗi ba matsala bane tunda akwai kuɗin tsohon gidanmu kawai likitan ya ce a jirayi farfaɗowarta ta ne kana suna haka likitan ya je duba ta ya fito likitan da ke duba ta ya fito fuskarsa ful da fara'a ya ce mama mu gode Allah abinda muke tunani zai faru Allah ya kiyaye yarinyar ki ta dawo hayyacinta yanzu haka ma ke take ta nema alhamdulillah suka ce su duka Abdul ya rungume safe sai murna suke likitan ya ce ki shiga ko kuma ku zo za mu yi magana da sauri umma ta fada ɗakin karar buɗe kofar ya sa Aisha da ke zaune dagowa da karfi ta fasa wani mahaukacin ihu Salati Umma ta sake da gudu ta yi kanta Aisha ta faɗa kanta tana sauke ajiyar zuciya. Cikin cewa Umma ta ce lafiya auta. Umma tsoro na ji ashe ke ce cewar Aisha. Mamaki ya kama Umma sosai. Ta ce daga buɗe kyaure Aisha sai sakin wannan ihu. Kin ji kuwa yanda kirjinki ke dukan uku uku ba kya tsoron ki raunata hannunki? Aisha ta ce wallahi Umma ni ma haka nan na ji na tsorata. Umma ta ce to Allah ya sanya Allah ya ƙara Allah ya sanya lafiya dai. Amin Aisha ta ce tare da sakkowa ta ce Umma zan yi alwala in wanke baki na. Yaushe na zo nan? Umma ta ce to yau kwanakin ki biyar. Ido Aisha ta zaro ta ce kuma duk baki da ni ba? Umma ta ce ke dai je ki sallah ki dawo kana. Kina mayi? Kina ma iya yi kuwa? To Aisha ta ce tare da cewa zan iya da hannu ɗaya. Shigewa toilet ta yi ta cire ban ɗinta kenan wayarta ta faɗi. Wani irin ihu ta sake jin karar abu. A guje Umma ta shiga toilet ɗin. ta ce wai lafiya kike kuwa Aisha ko hannun kika fama kuka Aisha ta sake ta ce ni ma haka nan na ji na kara tsorata ba shi bane Umma ta ce to me ya baki tsoro da hannu ta nuna wayarta da ta faɗi ƙasa Umma ta ce to yaushe kika shigo da waya Aisha ta ce a fan ɗina take amma ta kada kai ta fita ta ja mata kofa a hankali take komai don ba ta san don ba ta san me yasa ba ta san karar komai ba har ta yi wanka ta gama komai ta fito tare da buɗe kofar a hankali ta gume ta iske umma ta buga ta ce umma me Umar ta ce ba mai Aisha sannu yauwa ina su usi Aisha ta ce Umar ta ce suna tare da din su sallama ta kara amin sallah ta kabbara ta fara ramuwa umma na ta binta da ido zuciyar ta fal tunani kala-kala su sif ne suka turo kofar suka shigo yayi daidai da sallamewar Aisha ta kwaso da gudu ta yo wurin umma salati umma ta dauka da su Abdul umma ta fashe da kuka ta ce ko dai diyata ta yi gamo da aljanu ne Yasif ya karo su wajen Aisha ya tado ta tare da cewa sannu ya jikin. Da sauri yasef ashe ku ne? Eh ya bata amsa a gazarce kuma tace ce Abdul me ke damun yar uwarku ne? Ka kuwa ga yanda abu kaɗan ke sa ta zabura so uku kenan tana yi. Sif ya ce haka likitan ya faɗa mana cewa dole ne in dai ana so kwakwalwarta ta daidaita a nisan tata da wurin hayaniya don ko karar cokali ba za ta so ya faɗi inda take ba ko TV bai kamata ana kunna mata da volume sosai ba saboda yanzu kwakwalwarta yanzu kwakwalwar ta taɓa ta da wani ƙwari sosai sakamakon buguwar da ta yi sai dai mu yi wa Allah godiya ma da duk abin da suka faɗa mana bai faru ba haka ne Allah ya kawo ƙarshen Allah ya kawo ƙarshen abin nan amma yaron nan ya illata mana yarinya wallahi ya za mu yi sai hakuri ai cewar sef ya fiddo da takarda ya ba umma ya ce gashi ya bata umma ta karɓa ta ce to masha Allah ai gara ka dai Aisha ta kalle shi ta ce takardar me ne saif ya ce wani abu aisha tace dan allah takardar me ne abdul ya ce ta sakin ki ce ko ba kya so ne wani irin yalwataccen murmushi suka gani a fuskar aisha cikin nutsuwa ta tashi tare da hawan kan abin sallah ta yi raka a biyu ta ɗaga hannu ta rinka yi wa Allah godiya tare da juyowa ta ce amma ba zan bashi na ba ko ya ma isa ai ba ma zai so zai san inda kuke ba balle ya ce ki bashi yara cewar Saif yaranta ta rungume cikin farin ciki bayan rungumar murya murna ta tashi da hannunta da ke sargafe da kafaɗarta ta idasa ta Umma ta haɗa mata breakfast ta sai ga anti Maryam ta turo kofar a hankali kafar ta sanye da wasu slippers masu taushi sallama ta yi cikin ƙasa da murya Aisha ta ɗago ta kalle ta ta sakar mata murmushi ita ma Maryam murmushin ta mayar mata ta karaso wajenta kawai ta fashe da kuka ta kamo hannun Aisha mai lafiya ta ce alhamdulillah mun gode Allah da wani abu bai faru ba Aisha kullum a firgici nake da halin da zaki falka a ciki ko asibiti na daina shigowa sakamakon zazzabin da na yi Aisha ta rungume ta ta ce ba komai na gode sosai da kulawa Allah ya bar mu tare Maryam ta ce amin zan miki allura fa Aisha ta yatsa na fuska ta ce wallahi bana sosai dai a hannu Maryam ta ce ba matsala ko a kai kika ce zan miki dariya kaɗan aisha ta yi aka yi mata allura cikin lokaci kankani bacci yayi gaba da ita ajiyar zuciya maryam ta sauke ta ce umma sai kika jiyo matsala da ta biyo baya kuma ko umma ta ce bari ke dai yar nan amma alhamdulillah da ba babba bace Allah ya yaye mata ita ma da wuri kuma insha Allahu mu ma za mu kiyaye anti maryam ta ce haka ne amin suka dan taba labari ta fita Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba don jin ci gaban labarin kuma huta lafiya